Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da cewa a cikin mutane 200 da ke fama da cutar lasa fiba ƙananan hukumomi takwas a jihar Ondo sun mutu. Gwamnan jihar Ondo kere dolu ne ya tabbatar da hakan a garin Owo da ke jihar ta Ondo. A total number of 102 suspected cases were reported in eight of our local government areas. Laboratory results have been received for 79 of the cases, while results of the remaining cases are still being expected. 36 out of the 79 reports from the laboratory have been confirmed with night deaths recorded. Gwamna Oluwarotimi Akeredolu ya ce an karbi mutane 200 da ake tuhuma suna dauke da zazzabin lasa fiba daga ƙananan hukumomi takwas na jihar. An karbi sakamakon mutane 79 ana jiran sakamakon binciken sauran mutane daga ɗakin bincike wato laboratory inda an ka tabbatar da mutane 36 daga cikin 79 na ɗauke da zazzabin lasa fiba. Ana yi musu jinya a babbar asibitin Owo, sannan mutane tara a cikinsu sun mutu. Ya ce tuni aka baza jami'an kiwon lafiya a cikin ƙananan hukumomi goma sha takwas da ke jihar ta Ondo don shawo kan bazuwar cutar ta lasa fiba. Gwamnan na jihar Ondo ya buƙaci jama'ar jihar ta Ondo da su garzaya asibiti mafi kusa da su da zaran sun fara jin wani zazzabi don a bincika da wuri kana su sanar da jami'an kiwon lafiya mafi kusa da zaran sun ga wani ya fara zazzabin lu ya kira ga jama'ar da ke zaune a jihar ta Ondo da su yi nisa da shi mu'amala ko safarar namun daji don gudun yada wannan cuta ta lasa fiba wannan dai ba shi ne karon farko ba da wannan cutar ta lasa fiba da aka alakanta samunta ga wani nau'i na beraye ke halakan mutane a wasu jihohin Najeriya